وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يا أصابت شاتا قصدوتا رمضان جرانا دي شكرا دبو دا دريبيو دا إشرين دا تقص دبو دا دريبيو دا أربعين دا تقص هذا آه، إشرين دا تقص دي دا إشرين دا ترى قواتا ترى شكرا تدبو بيو دا بقين za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma daga kan aya ta 210 ta suratul bakara insha Allah hal yanzuruna illa an ya'tiyahum hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al wal mala'ikati wa qudiya al وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله da kafirai da waɗanda suka yi ridda shin akwai abin da suke jira ne face ranar da Allah zai zo musu fi zulalin min al a cikin wasu inuwoyi na gajimare wato babu abin da kafirai da kuma waɗanda suka yi ridda suke jira face zuwan tashin kiyama a wannan rana ta kiyama Allah zai taho a cikin wasu inuwoyi na giragizai wal mala'ikatu da mala'ikunsa wa ƙudiyar amru a udila ila sigatil madi aka ce wa ƙudiyar amru har ma an gama hukunta al'amari na kiyama ba wai aka ce za a hukunta al'amari ba aka ce an ma riga an gama hukunci din wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ake mayar da al'amura ita wannan aya ta ɗari biyu da goma ta suratul bakara ta samu fassara biyu daga tsakanin malamai akwai fassaran da malamai mabiya aƙidar al'ashariya da al-mu'tazila suke ba ita wannan aya kuma akwai fassara wacce malaman sunna suke bata fassara wacce malaman al'ashariya da kuma al suke ba mu ita wannan aya misalinsu shine tafsirin al'imamu fakhrul razi duba safatu ah, tafasir ya kawo misali yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al gamami shin akwai abin da kafirai da waɗanda suka yi ridda suke jira ne face al'amarin Allah ya zo musu ba a cewa Allah ya zo ba a cewa ana jira Allah zai zo in aka ce Allah zai zo an siffanta Allah da halittarsa a fahimta su ba za a ce Allah zai zo a cikin wasu inuwoyi na giragizai ba sai dai a ce al'amarin Allah zai zo a ranar tashin kiyama mala'iku za su zo a filin hisabi al'amarin Allah zai tabbata na hukunci a tsakanin bayi amma ba za a ce Allah zai zo a filin hisabi ba yana kafa hujja da wata aya mai kamar wannan wacce take suratun na hali aya ta talatin da uku malamai masu wannan aƙida suna cewa ba a cewa Allah zai zo sai dai a ce al'amarinsa zai zo hujjarsu ai akwai wata aya mai kamar wannan tana cikin suratul nahli inda Allah yake cewa hal yanzuruna illa an ta'ala hal yanzuruna illa an ta'ati yawmul malaikatu aw yati amru rabbik كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون suka ce a ɗauki waccan aya a fassara wannan da ita a wannan aya Allah ya ce zai taho a cikin wasu inuwoyi na gajimare da shi da mala'iku bai kamata a ce Allah zai zo ba ana siffanta shi kenan da halittarsa sai dai a ɗauki waccan aya ta suratun nahali a fassara ita wannan aya da ita aya ta suratul nahl Allah ya ce hal yanzuruna shin akwai abin da kafirai suke jira ne illa an mala'ika mala'ikatu face mala'iku su zo musu aw ya'ti amru rabbika ko ko al'amarin ubangijinka ya zo musu a filin hisabi babu abin da kafirai suke jira face ɗayan biyun nan in ji Allah a cikin wannan aya da wanda ya yi ridda da kuma kafiri babu abin da yake jira face ya mutu a tashe shi a filin hisabi ya jira zuwan mala'ika da kuma zuwan al'amarin Ubangiji. Ba a ce Allah zai zo ba a cikin wannan aya aka ce al'amarin Ubangiji zai zo. kazalika fa'alal ladina min qablihim hakanan magabatansu suka aikata wato yadda waɗannan kafirai suke yi haka kafiran da su ma suka kafirta duka dai makomarsu guda wa ma zalamahum wa Allah bai cuce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su suka cuci kawunan su don haka sai a ɗauki waccan aya ta suratun nahali da take nuna cewa mala'iku da al'amarin Allah su ne za su zo mu bayi a ranar kiyama ba wai Allah ne zai zo ba dai kash malaman sunna ba su miƙa wuya ba suka ce wannan hujja ba ta isarwa kuma ba ta wadatarwa ba Allah ne ya ce hal yanzuruna illa an ya humullahu ba Allah da kansa ya faɗa fa ya ce shin akwai abin da kafirai suke jira face Allah zai zo musu shi ya faɗa da kansa a cikin ƙur'ani zai zo musu kuma ya ce fi zulalin minal gamami a cikin wasu inuwoyi na wani gajimare Allah ya faɗa da kansa duk da shike a cikin malaman sunna akwai waɗanda suke fassara fi dinnan da ma'a hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu ma'a zulalin min al-gamam kamar Muhammad bin Salih al-Uthaymin ba a cewa Allah zai zo cikin inuwa ta gajimare in an ce ya zo cikin inuwa ta gajimare akwai abin da ya kewaye Allah kenan kamar ana nufin gajimare ya kewaye Allah shi ko Allah yana sama komi babu abin da yake sama da shi sai dai a ce ma'azulalin minal gamam a wajen fassara kenan fahimta mafi inganci shine kamar yadda ayan nan ta zo kamar yadda Allah ya faɗe ta ka ɗauke ta haka nan malaman suna suka ce Allah ne ya ce zai taho a cikin wasu inuwoyi na gajimare wal mala'ikatu da mala'iku a waccan aya ta suratun nahali na'am Allah ya ce mala'iku ne za su zo da kuma al'amarin Allah bai kawo cewa shi ɗin kansa zai zo ba. To sai dai kuma, ai akwai wata ayar daban tana suratul an'am wacce ta fito da bayanin karara aya ta 158 Allah ya ce hal yanzuruna har ila hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika

يوم يأتي بعضها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت في إيمانها خيرا لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ayoyin suna nan da yawa kuma kamannin su ɗaya duk dai magana ta Allah ce a waccan ta suratul baqara Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qubiya al-amr wa ila Allah turja'ul umur a suratul nahl aya ta 33 yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbika كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سورة الأنعام آية تريد همسن تقوس يتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة malaman sunna suna kafa hujja da wannan aya su kauda waccan hujja ta masu bin aƙida ta mu'tazila cewar Allah ya faɗa a suratun nahali abinda zai taho a filin hisabi shine mala'iku da al'amarin Allah bai ce Allah zai zo ba ko to amma a suratul an'am ya faɗa yace abubuwa uku ne hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika shin kafirai akwai wani abu da suke jira face mala'iku su zo musu a ranar kiyama aw ya atiya rabbuka ko ko ubangijinka ya zo haka Allah ya faɗa aw ya atiya rabbuka aw ya atiya ba'du ayati rabbika sannan yace ko kuma wani sashin ayoyin ubangijinka yazo kaga abubuwa guda uku don haka Allah ya tabbatar a cikin Qur'ani cewa zai taho a filin hisabi haka nassi zahiri na ayar Qur'ani ya nuna sai ya ce yau ya ati babu ayati rabbika a ranar da wani sashin ayoyin ubangijinka suke zuwa kafin kiyama kenan la yanfa'u nafsan imanuha imanin wani rai ba zai amfane shi ba lam takun amanat min qabl wannan rai muddin ba ta yi imani ba kafin zuwan wannan alama na kiyama aw kasabat fi imaniha khaira ko kuwa rai wanda bata bai aikata wani abu na alhairi ba game da imaninsa sai Allah ya ce qul intaziru inna muntazirun kace ku jira mu ma muna jira da mu da ku duka mu jira mu jira alamomin zuwa na tashin kiyama mu jira tsayuwa a filin hisabi mu jira zuwan mala'iku a filin hisabi mu jira zuwan Allah tabaraka wa ta'ala a filin hisabi waɗannan abubuwa gaba su Allah ne da kansa ya faɗa nassi zahiri a cikin ayoyin Qur'ani amma aqida ta al-ash'ariyya ba ta sallamewa sai ta ce dole sai an yi ta'wili kada a ce Allah zai tafi waɗannan ayoyi kuwa sun tabbatar da cewa lallai Allah ya ce zai taho a filin hisabi a suratul baqara hal na illa an ya ya'tiyahumullahu a suratul an'am hal na illa an ta ta'tiyahumul mala'ikatu ya ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika don haka Allah ya tabbatar da cewa zai zo a filin hisabi mala'iku za su zo sannan ya ce akwai wasu alamomi ma na zuwan kiyama waɗanda za su tabbata kafin tashin kiyama ɗin idan waɗannan alamomi suka zo to mutumin da bai yi imani ba kafin zuwansu imaninsa ba zai amfana da shi komi ba don haka wajibi ne mu yi gaggawa mu amsa kiran Allah maɗaukaki kafin bayyanan waɗannan alamomi na kiyama wannan magana Allah ne da kansa ya faɗa. yawma ya'ti babu ayati rabbika a ranar da wani sashi na alamomin ubangijinka suka bayyana wani sashi na alamomin tashin kiyama in sun bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk wanda bai musulunta ba kafin zuwan waɗannan alamomi na kiyama to idan ya musulunta a wannan lokaci musuluncinsa bai tasiri Allah ba zai karba ba manzon Allah ya fassara mana a cikin hadisai ingantattu ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2455 hadisin abu sa'idin al-khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله يا كرنت ونن آية سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك Yauma ya ci babu ayati rabbika a ranar da wasu daga cikin alamomin kiyama, alamomi na zuwan Ubangijinka alamomin tsayuwan hisabi kenan. A lokacin da wasu alamomi suke bayyana to imanin mutumin da bai yi imani ba kafin bayyanan suka ba zai tasiri ba sai manzon Allah ya ce tulu'u shamsi min maghribiha idan rana ta fito ta yamma to an zo makura ga duniya duk sa'ilin da aka tashi a maimakon rana ta bullo ta gabas sai ta bullo ta yamma in ji manzon Allah to an kulla kuma karban imanin wani mutumin da zai musulunta daga wannan rana Allah maɗaukaki yace ce layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu duk wani rai wanda bai yi imani ba kafin bayyanar wannan alama to imaninsa ba zai amfane shi ba riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisi na 4635 sahihu Muslim hadisi na 157 sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah hadisin Abu Huraira qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha kiyama ba za ta tsaya ba sa'ar ƙarshe na duniya ba zai zo ba sai rana ta bullo ta yammacinta ji annabi Muhammad sa'ar ƙarshe na duniya ba zai zo ba sai rana ta bullo ta yamma sai annabi ya ce fa'iza ƙwala'at wa ra'ahan nasu amanu ajma'un da zaran an tashi rana ta bullo ta yamma annabi ya ce dukkan mutane za su yi imani baki ɗaya duniya mutane baki ɗaya za su musulunta a wannan rana sai annabi ya ce fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanu wannan shine lokacin da imani bai amfani da annabi ya faɗi haka sai ya karanta wannan aya hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat imani imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun riwaya ta al-imam muslim hadisi na 158 da littafin sunan tirmizi hadisin abu huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace salatun idza kharajat akwai abubuwa guda uku annabi ya ce akwai abubuwa guda uku in suka fito in dai sun fito wannan duniya lam yanfa nafsan imanuha lam takun amanat min qabl imanin mutumin da bai musulunta ba kafin zuwan su bai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-dajjal da zaran dujal ya bayyana to musuluntar mai musulunta bai tasiri addabatu manzon Allah yace akwai wata dabba da za ta fito in ta fito imanin mai imani a wannan lokaci bai amfani sai manzon Allah ya ce watulu shamsu min magribi da kuma bullowar rana ta yammanta idan rana ta bullo ta yammaci to duk wanda ya musulunta a wannan rana musuluncinsa bai tasiri ba shi da amfani in ji manzon Allah waɗannan alamomi guda uku su ne Allah yake nufi da yau ya'ti ba'abu ayati rabbika a ranar da wani sashin ayoyin Ubangijinka yake bayyana. duk wanda ya ce maka ga shekarun da suka saura duniyar nan ta kare makaryaci ne wani kuskure da mutane suke yi kwanaki astronomers su ne masana kuma masu ƙoƙarin binciken halittar taurari suka tabbatar da cewa akwai wani kaukab shine planet akwai wani kaukab tauraro wanda ke kusa da wannan duniya da ake kiransa mars wannan tauraro daga watan takwas rana za ta fara bullowa ta yamma a kansa hakanan zai ci gaba abinda suke kiransa retrograde motion a maimakon rana tana bullowa ta gabas ta koma bullowa ta yamma kan wannan tauraron za a fara samu haka daga watan takwas ba zai koma rana ta fara bullowa ta inda take bullowa ba sai an kai watan sha biyu na wannan shekara wannan labari da malamai masu binciken taurarin da suka bayar sai ya ba mu wasu dama suka dinga yaya ta cewa ai an ce rana za ta bullo a wannan duniya a watan takwas aka dinga yaya ta wannan labari kuma maganar ƙarya ce babu wanda ya san yaushe duniya za ta ƙare sai Allah duka wani hadisi da ka karanta aka ce maka ga yawan shekarun da duniya za ta yi ko ga abin da ya rage ma duniyan nan kafin ta ƙare wannan magana da ka karanta bai inganta daga manzon Allah ba duba alkiyamatu sugura shafi na 124 Allah madaukaki ya tabbatar mana cewa akwai alamomi haƙiƙa na zuwan ƙarshen duniya daga cikin waɗannan alamomi akwai bullowar rana ta yamma wa ya san ranan sai Allah yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما إنما عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها وإنما أنا نذير مبين يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي suna tambayan ka game da tashin kiyama yaushe ne zuwanta mutane suke tambayan annabi Muhammad Allah ya ce ka ce musu ai ilimin sa'ar ƙarshe yana wajen ubangiji la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard wannan ilimin yana da nauyi akan duka wani halittar da yake sama da ƙasa dukkan wata halitta ta Allah wannan ilimin ya mata nauyi ilimin yaushe duniya za ta ƙare wannan ilimi ne da Allah yake banta da shi لا تأتيكم illa bakta kiyamar ba za ta zo muku ba face kwatsam a lokacin da ba ku tsammani don haka kullum musulmi ya tashi da shiri kada ka ɗauka akwai wasu shekaru masu yawa da suka rage wannan al'amari ne na Allah kuma Allah ya ce mana in ta tashi zuwa ma zuwan ba zata za ta yi ashe lokacin da ma baka tamanin duniyar za ta ƙare a wannan lokaci take zuwa ƙarshenta. ta Allah shi karfafa mana imani in ka duba albidayatu wan nihaya mujalla na 19 shafi na 254 ibnu kasir yace ai awwalul ayati allati laysat ma'lufa alamar farko na ƙarshen duniya wacce 'yan adam ba su saba da ita ba wa in kana dajjal ko da shike dujal wa nuzul isa alaihi salam min samai qabla zalika da aka ce rana za ta bullo ta yamma ba ita ce farko ba ibn kasir ya ce dujal zai fara zuwa kafin rana ta bullo ta yamma annabi isa alaihi salam zai sauko daga sama inji manzon Allah aqidar ahlus sunna kenan wajibi ne ga duk musulmi ya gaskanta zai taho kafin ranar ta bullo ta yamma wa kadhalika khuruju ya'juj wa ma'juj ibn kasir yace haka ma bayyanar ya'juj wa ma'juj duka za su zo ne kafin rana ta bullo ta yamma dujal zai Hito annabi isa zai sauko ya'juj wa ma'juj za su zo duka kafin rana ta bullo ta yamma sai yace fa kullu zalika umurun ma'lufa waɗannan abubuwa dukkan su al'amura ne da 'yan adam sun saba da su me yasa li'annahum bashar saboda dujal mutum ne annabi isa mutum ne ya ajujo majuj mutane ne in ji manzon Allah wa mushahadatuhum dan adam ya saba da ganin mutum dan uwansa illa dai sun zo da wasu yan canje canje na halitta amma dai halittar su ta dan adam ce wa amsaluhum ma'rufa ma'lufa don haka dan adam ya saba da ganin ire su, ya saba da ganin halitta ta dan adam daban-daban don haka wannan bai zama babban abin mamaki ga ɗan adam sai ce fa amma khuruju dabbati ala shaklin gairi ma'luf amma kaga abubuwa guda uku din nan sun saba ma yadda ɗan adam ya san su kuna zaune sai wata dabba ta fito daga cikin ƙasa wannan dabban da za ta bayyana ta saba ma dukkan wata dabba da ka sani a duniya wa mukhatabatu hanna sannan wannan dabba ta yi magana da mutane wa wasmuha iyahum bil imani wal kufr wannan dabba ta yi wa mutane alamar ga mai imani ga kafiri kaga wannan abu ne wanda dan adam bai saba da shi ba fa amrun kharijun an al adati al'amari ne wanda ya saba ma magudanar al'ada ta dan adam mutum bai saba ganin dabba da irin wannan siffa ba saboda haka wannan dabba take cikin manyan alamomi na tsayuwar kiyama sai ibn kasir ya ce wa zalika awwalul ayati wannan ku shine aya mafi girma na farko wacce za ta bayyana daga cikin ayoyi uku din nan arubiya ita wannan aya dabban nan za ta fito ne daga nan ƙasa sai na biyu kama anna tulu ash-shams min maghribiha awwalul ayati kamar yadda rana ta bullo ta yamma in rana ta bullo ta yamma to an samu aya ta farko kuma daga cikin ayoyin sama aya ta ƙasa ita ce wannan dabba halitta ce mai ban mamaki aya ta sama ita ce rana ta bullo ta yamma fa innaha tatlu'u ala khilafi adatiha al-ma'rufa za ta bullo ne akan yanayin da ba a saba da shi ba an saba ganin cewa rana tana bullowa ta gabas sai gashi wannan lokaci kuma ta bullo ta yamma don haka wannan ya zama abin mamaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance waɗannan abubuwa ya ce su ne mafi girma daga cikin alamomi na tashin kiyama musamman guda biyu nan na ƙarshe dabba ta bayyana da kuma rana ta bullo ta yamma ka duba littafin ibnu kasir albidaya wan nihaya Allah ya masa rahama ya gama magana sai ce wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam amma game da siffar ita wannan dabba kuma a wace ƙasa dabban za ta bayyana za ka samu maganganu da yawa na malamai wannan ya ce maka ita wannan dabba na ƙafu salihu ne wannan ya ce maka dabban nan macijiya ce wani ma ya ce maka malami ne na sunna zai tashi yana wa'azi aka kira shi dabba haka dai ga sunan fassara daban-daban baki ɗaya fassaran da aka yi game da siffar ita wannan dabba babu hadisi ɗaya da ya tabbata daga manzon Allah siffar ita wannan dabba da za ta bayyana yaya siffanta yake babu wani hadisi ɗaya wanda ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina wannan dabba za ta bayyana ƙasan gabas ne ko ƙasar yamma kudu ko arewa ko a tsakiyar duniya za ta bullo ko a makka maganganu na nan da yawa amma yana da kyau ka riƙe duka wata magana da ka ji game da cewa ga inda wannan dabba za ta bayyana wannan magana ba ta da asali daga annabi Muhammad. sai dai wajibi ne ka yi imani da cewa lallai fa akwai wata dabba da za ta bayyana kafin ƙarshen duniya. saboda Allah ya faɗa mana a cikin Qur'ani musamman ma a suratul Naml wa idza waqa al-qawlu alaihim wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah maɗaukaki da kansa ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim idan kalma ta tabbata a kansu idan duniya ta zo ƙarshe akarajna lahum dabbatun min al za mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa muhum dabban nan za ta yi magana da mutane annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane sun kasance ba sa imani da ayoyinmu nasi ne zahiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan dabba za ta bayyana a ƙarshen duniya akwai hadisi na buraida babu shakka buraida Allah shi kara masa yarda ya ce zahaba bi rasulullah wata rana annabi ya tafi tare da ni ila mawdi'in fil badiya muka tafi wani waje a daji qaribun min makka wajen yana kusa da garin makka in ji buraida sahabin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da shi zuwa ga wani waje a kusa da makka fa'iza argun ya bisa haulaha ramlu sai muka isa wani guri ƙasan busasshe a busasshiyar ƙasa sannan kewaye da ita akwai yashi mai faɗi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce min تخرج الدابة من هذا الموضع كاغا wannan guri da nace na gani sai annabi ya ce to a wannan wajen ne ita wannan dabba za ta bayyana hadisin nan yana cikin littafin ibn majah sai dai kuma hadisin bai inganta ba da'ifun jiddan ka duba da'ifu ibn majah hadisi na 882 babu shakka buraida hadisinsa ya tabbata cewa manzon Allah ya nuna masa wajen da wannan dabba za ta bayyana amma fa hadisin bai inganta daga manzon Allah ba akwai ma wani hadisi na Abu Huraira qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam takhruju dabbatul ardi wa ma'aha asa Musa wa khatimu Sulaiman manzon Allah ya ce wannan dabba za ta bayyana in ta tashi zuwa za ta zo da sandan annabi Musa wannan sanda wacce annabi Musa ya sa sami mu'jiza a jikinta ita wannan dabba in ta tashi zuwa za ta zo da wannan sanda wa khatimu Sulaiman wannan dabban za ta zo da zoben annabi Sulaiman tajlu wajhal mu'min bil khatim sai ta yi wa mumini alama a fuskarsa da wannan zobe mumini sai fuskarsa ta kama haske ita wannan dabba za ta sa fuskar mumini ta kama haske a dalilin wannan zobe na annabi Suleiman wa tahtimu anfal kafiri bil asa shi kuma kafiri wannan dabba za ta yi masa alama a hancinsa na cewa kafiri ne don haka za a gane musulmi da kafiri ita wannan dabba da abubuwa biyu din nan za ta rika yi wa mutane alama zoben annabi Suleiman ta yi wa mumini alama da shi sandar annabi Musa ta yi wa kafiri alama da ita wannan hadisin ma bai inganta daga manzon Allah ba ka duba ba'ifu sunan tirmizi hadisin ya 622 sannan ma haramun ne musulmi ya yadda da cewa annabi Suleiman ya yi mulki da wani zobe wannan magana ba ta da inganci mu'jizar annabi Sulaiman kamar mu'jiza ce ta kowane annabin Allah ba wai Allah ya ba shi mulki ne a jikin zobe ba wannan ɗabi'a ce ta matsafa za a ce ai ga wani zobe na sarauta ko ga wani zobe na farin jini ko a haɗa ma sihiri a jikin wani abu a ce ka sa a danganta irin wannan ga annabin Allah kuskure ne dukkan wani labari da ka ji cewa annabi Suleiman ya yi amfani da zobe a wajen mulkinsa wannan labari bai inganta ba kuma kuskure ne ma musulmi ya ɗauki wannan aƙida. domin aƙida ce ta matsafa aƙida ce ta kafirai labarin da aka samu game da wannan labari ne na ahlul kitab ba shi da asali daga annabi Muhammad amma fa hadisi ya inganta hadisin Abu Umama al-Bahili hadisi marfu'un ila annabi sallallahu alaihi sallam takhruju dabbatu ita wannan dabba za ta fito fatasimu nasa ala kharatinihim wannan dabba za ta yi wa mutane alamomi akan hancinsu thumma yagmiruna fikum annabi yace za ku ga waɗanda aka yi musu alamomi din nan kafirai sun yawaita a cikin ku sai manzon Allah yace hatta yashtari rajulul ba'ira fa yaqulu mimman ishtaraita za mutum zai tafi kasuwa ya je ya sayo raƙumi in ya dawo ana hira sai a tambaye shi a wajen wa ka sayo raƙumin nan fa yaqulu min ahadil maqtiyin sai yace ai na sayo ne daga cikin ɗayan mutanen nan da aka musu alama a hanci cewa kafirai ne wato dai babu shakka ita wannan dabba za ta yi wa mutane alamomi alama ga mumini da kuma alama ga kafiri yanda Allah ya faɗa wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun hadisi ya inganta daga manzon Allah lalle ita wannan dabba za ta yi wa kafiri alama a fuskarsa amma shin yaushe dabban nan za ta bayyana Allah ya sani yaya siffan dabban yake Allah ya sani a ina dabban nan za ta bayyana Allah ya bar wa kansa sani wajibi ne dai kai musulmi ka gaskanta maganar Allah da kuma maganar manzon Allah lalle babu shakka ita wannan dabba za ta bayyana kafin ƙarshen duniya game da cewa rana za ta bullo ta yamma a ƙarshen zamani hadisai masu yawa sun tabbata daga manzon Allah mun karanta wasu ga kuma hadisin Safwan bin asal yana cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 3289 anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allaha ja'ala bil maghribi baban arbuhu sab'una aman annabi ya ce Allah madaukaki a lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ya saka wata ƙofa ta yamma akwai wata ƙofa da Allah ya yi ta yammacin duniya ita wannan ƙofa faɗinta tafiyan shekara saba'in ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maftuhan litawbati wannan kofa Allah ya bude ta saboda karban tuban bayi ne kawai kofar tana bude fadinta tafiyar shekara saba'in ta yammacin duniya annabi yace ce la yughlaqu ma lam ash shamsu min qiblihi ba za a kulla wannan kofan ba sai ranar da aka wayi gari rana ta bullo ta wannan kofan fa zalika qawluhu shine abinda Allah yake faɗa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a wata riwaya manzon Allah yace fa idza tala'at min nahawihi idan rana ta bullo ta wajen wannan kofa lam yanfa nafsan imanuha lam takun min qablu fi duk wani wanda bai musulunta ba kafin wannan rana to in ya musulunta Allah ba zai karɓi musuluncinsa ba Allah shi kare ku abin lura da dai a ce Allah ba zai zo a filin hisabi ba to kamar yadda annabi Muhammad ya yi mana bayani mai gamsarwa a cikin hadisan nan masu yawa ya fassara mana abin da ake nufi da zuwan wani sashi na alamomin Ubangijinka. Allah ya faɗi abubuwa guda uku daga cikinsu ya ce alamomin Ubangijinka za su bayyana kafin karshen duniya, to saboda musulmai su gane abin da Allah yake nufi, manzon Allah ya dinga fassara a cikin riwayoyin nan da muka karanta, ya ce ga abin da Allah yake nufi, rana za ta bullo ta yamma, wata dabba za ta bayyana a duniya, addajjal zai bayyana, ya juju ma juju za su zo, manzon Allah ya ƙirga alamomi da za su bayyana kafin ƙarshen duniya. saboda jama'a su fahimci abin da Allah yake nufi da cewa wani sashin alamomi na Ubangijinka zai zo kafin ƙarshen duniya, to da a ce akwai buƙatar a fassara inda Allah ya ce, hal na illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka da a ce akwai buƙatar fassara na wannan to da ko manzon Allah ya fassara tun da kaga manzon Allah ya bar magana haka nan yanda ka fahimce ta haka Allah yake nufi da a ce akwai abin da za ka iya samu na kuskuren fahimta da ko manzon Allah ya gyara maka tunda manzon Allah bai gyara ba ya bar ayan nan yanda ta zo bai ƙara wa mutane bayani ba to ka tabbata yanda Allah ya faɗa haka nan ake nufi hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika shin mutane suna jiran wani abu face mala'iku za su zo musu a ranar kiyama aw ya'ti rabbuka ka zai zo musu a ranar kiyama aw ya'ti ba'du ayati rabbika wani sashin alamomi na kiyama za su zo kafin tashin kiyama waɗannan abubuwa kamar yanda ka ji su haka Allah yake nufi don kuwa da a ce ba hakan Allah yake nufi ba da manzon Allah ya yi bayani domin bayanin ƙur'ani kan annabi Muhammad wajibi ne an saukar masa da ƙur'ani don ya yi bayaninsa ga mutane yin bayanin ƙur'ani ga mutane wajibi ne a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba kuwa sai da ya bayyana mana abin da ya kamata mu sani don haka ya isar da saƙonnin Allah maɗaukaki don haka babu buƙatar a fassara maka yawma ba abu hal yanzuruna illa ayin an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya babu ayati rabbika babu shakka ubangijinka zai zo a ranar tashin kiyama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya aqida ta salaf aqida ta ahlus sunnah wannan aƙida ita ce imani da dukkan abin da Allah ya faɗa a cikin Ƙur'ani. Ina ce Allah ne ya faɗa a wannan aya da muka karanta na suratul baqara hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal gamam akwai abin da kafirai da masu ridda suke jira face Allah ya zo musu a cikin wasu inuwoyi na giragizai Allah ne ya faɗi haka to aqidar ahlus sunna ita ce ka yarda da abin da Allah ya faɗa in ka yarda da abin da Allah ya faɗa to ka gaskanta maganar Allah maɗaukaki kenan haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a cikin risala ta at-tadmuriyya a safwatu tafasir shi ma malamin da ya rubuta wannan littafi ya ɗauko wannan magana shekul islam ya ce wasfuhu ta'ala nafsahu bil itiyani da Allah ya siffanta kansa a cikin wannan aya ta suratul bakara ce zai taho bil eh, gamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila ce zai taho a cikin giragizai wasfu ta'ala bil itiyani fi dhulalin min gamam da Allah ya siffanta kansa cewa zai taho a cikin wasu inuwoyi na gajimare wannan maganar da Allah ya faɗa ka wasfihi bil maji'i fi ayatin ukhra kamar yadda ya siffanta kansa ne a cikin wasu ayoyi ba wannan ayar ce kadai Allah ya ce zai zo a filin hisabi ba a cikin Qur'ani ayoyin suna da yawa Allah ya faɗi cewa zai zo a filin hisabi wani hauha mimma wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi abu ne wanda Allah da kansa ya siffanta kansa a cikin littafinsa Qur'ani aw sahha an rasulihi ko kuwa yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata aya da take suratul furqan mai kama da wannan wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila الملك يومئذ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء بالغمام الله يتي أرانر كياما سما ذات تتساقي سبو دزوان وسوغا جماري wannan gajimare shi ne wanda Allah ya faɗa mana a suratul baqara hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila A ranar da sama take tsatsagewa da wasu gajimare malaman sunna suka ce wannan gajimaren kada ka siffanta shi da gajimare na duniya Allah kaɗai ya san siffansa wa nuzilal mala'ikatu tanzila kuma ake sassaukar da mala'iku Allah ne mai gaskiya sai Allah ya siffanta kansa da cewa ar-rahman mai jin kai saboda ka fahimci mulkin da Allah zai yi ba mulki ne na murdiya ba mulki ne na jin kai hisabin da za a yi wa mutane a wannan rana hisabi ne mai cike da adalci fa amma wa kana yawman alal kafirina asira yini ne wanda yake da wahala ga kafirai Allah shi mana kariya haka ma a suratul fajiri Allah ya tabbatar mana da irin wannan yace kalla idza dukkatil ardu kalla idza dukkatil ardu dakka dakka waja rabbuka wal malaku saffan saffa waja صفا وجاء bi jahannam يومئذ يتفكر الإنسان وأنى له الذكرى الله مدوك كيشي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا idan aka ɗauki ƙasa aka nuke ta makuran nukewa iyakan niƙa la haula wala quwwata illa billah waja'a rabbuka waja'a rabbuka ubangijinka yazo ya za a yi kai wa ayar ƙur'ani kwaskwari ma dattijo wa a rabbuka ubangijinka zo sai ka ce a'a al'amarin dai ubangiji wa kake ma gyara kenan kafi allon iya larabci kenan ja a rabbuka ce ba ja a rabbuka ba dai a suratul baqara Allah ya ce hal yanzu runa illa an ya' Sai ka ce kai a ce humullahu Allah ya zo ba haka bane a gyara mana Hmm? a suratul an'am Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka ubangijinka zai zo sai ka a ba bane a suratul fajiri kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka ubangijinka ya zo kace ba shi bane anya ku kai musulmi ne wa وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Allah madaukaki ya ce a wannan rana Allah tabaraka wata ta'ala zai taho ga mala'iku na ɗauke da al'arshinsa yawma idin samaniya wai duk waɗannan gurare ka tara suka ce duk ba za a fassara su haka nan ba ai kwaskwari ma wannan aqida ba aqida ce ta ahlus sunna ba aqidar ahlus sunna ita ce ka yarda da abin da Allah madaukaki ya faɗa a cikin Qur'ani wa jaa rabbuka ubangijinka ya zo wal malaku saffan saffan ga mala'ikuna sun yi sahu sahu waji a yau ma'izin bi jahannama a wannan rana an kawo wutar jahannama yawma ya yatazakkaru da insanu wa anna lahu zikira a wannan rana dan adam yake tunani ka duba dama baka ga komi ba sai aikinka ka duba hagu baka ga komi ba sai aikinka ka duba gabanka babu komai sai wutar jahannama in ka duba al-musnad hadisi ya inganta yana cikin tarihi na al-imam al-bukhari tarihul kabir a juz'i na farko shafi na goma sha biyar akwai wani sahabi da ake kiransa muhammad bin abi amira wannan sahabi ya ce lauanna anna abdan kharra ala wajhihi min yawmi wulida da a ce za a samu mutumin da tun ranar da aka haife shi ya faɗi ya yi sujjada tun ranar da aka haife shi ya yi sujjada ila an ya muta hurman har dai lokacin tsufansa ya kai ya mutu bai ɗaga goshinsa daga wannan sujada ba fi ta'atillahi yana ma biyayya a ce tun haihuwar mutum yake sujada har mutuwarsa idan aka da shi a filin hisabi la haƙarahu yawmal kiyama wallahi sai ya rena aikinsa idan ya dubi al'amura da suke filin hisabi sai ya rena abin da ya aikata wala wadda an rudda ila duniya har ma da fata zai yi ina ma a mai da shi duniya kai ma yazdada min al-ajri wa thawab ga Allah ya saukar da mala'iku sahu sahu an kawo wutar jahannama ka daga ido ka kalle ta duk yawan aikinka sai ka rena shi sai ka yi burin ina ma a ce baka mutu ba kana can kana ƙara ayyukan lada waɗannan ayoyi duka Allah ya tabbatar mana cewa zai zo don haka shekul islam ya ce wal qawlu fi jami'i zalika duk inda kaga an ce Allah zai zo maganar guda ɗaya ce min jinsin wahidin wa huwa mazhabu salafil umma wannan ita ce mazhabar magabatan al'ummar musulmai wa a'immatiha wannan ita ce mazhaba ta shugabannin malamai shugabannin musulmai mazhabobin nan baki ɗaya na musulunci aqidar su kenan aqidar sahabban annabi Muhammad kenan innahum yasifunahu subhanahu bima wasafa bihi nafsahu sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ai malaman salaf suna siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kansa idan Allah ya ce zai zo sai malaman sunna su ce Allah zai zo ba sa canza fasara wa wasafahu bihi rasuluhu abinda annabi ya siffanta Allah da shi malaman sunna suna tabbatar da wannan siffa min gairi harifin ba sa karkatar da ma'ana wala ta ta'atilin ba sa musanta wata ma'ana wala ta takyifin ba sa siffanta wata ma'ana wala tamsilin ba sa kamanta wata ma'ana Allah ya ce zai zo sai ka bashi a Allah zai zo yaya zai zo wannan kuma shi ya baro kansa sani amma tun da ya ce zai zo wajibi ne gare ka kai musulmi ka gaskanta maganar Allah kuma ka gaskanta maganar manzon Allah da Allah ya halicce ka ya baka kwakwalwa gwargwadon yadda dan adam zai iya ɗauka ilimin Allah ya fi kwakwalwarka idan Allah ya faɗi magana kada ka ɗauki kwakwalwarka ka ce za ka auna wannan magana ta Allah da ita akwai magana da kwakwalwarka ba ta kai ta gane ma'anar Allah manufar Allah da ita wannan magana ba don haka sai a ranar tashin kiyama mutane za su san me Allah yake nufi amma in ya faɗa wajibi ne musulmi ya gaskanta wallahu ta'ala Allah maɗaukaki laisa ka mislihi shay'un babu wani abin da yayi kama da shi la zatihi ta wajen zatinsa wala fi sifatihi ko ta siffofinsa wala fi af'alihi ko ta ayyukansa babu wani abu da yayi kama da Allah Sheikhul Islam ya ce falau sa'ala sa'ilun to in mai tambaya ya mana tambaya kun ce mu yadda Allah ya ce zai zo kaifa ji subhanahu ta yaya zai zo falyuqallahu to sai a bamu mai tambayar amsa a ce masa kama la ta'lamu kaifiyata zatihi ka san yanda Allah yake mutumin zai ce bai sani ba ko to yadda baka san yanda Allah yake ba kadalika la ta'lamu kaifiyata sifatihi haka nan ko ba za ka san yadda siffarsa ma take ba ba za ka san yadda zuwansa yake ba tunda baka san yanda yake ba amma tunda yace zai zo wajibi ne ka gaskanta maganar Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan malaman sunna suke fassara ita wannan aya ka duba tafsirin ibnu nasir as-sa'di ah, da kuma tafsirin muhammad bin salih al-usaimin da fassara malaman sunna kamar ibnu kasir Allah ya ji kansu sai mu je aya ta 211 ta suratul baqara sal bani isra'il sal bani isra'il kama ta'laum min ayatin bayyana. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب wannan magana da ake tsawatarwa ne ga musulmi Allah yana gargaɗin mu idan ya mana kyauta mu karɓi wannan kyauta nan take kuma mu yi masa godiya ya yi mana kyauta da annabi Muhammad ya turo masa littafi littafin nan qur'ani littafin da ya fi girma a wajen Allah ya karantar da mu shari'a ta addinin musulunci to kada mu yarda mu watsar da wannan kyautan da Allah ya mana shine yace sal bani isra'ila tambayi bani isra'ila kam atainahu min ayatin bayyana ayoyi nawa muka basu bayyanannu hujjoji zahirai rahamar Allah da yawa banu isra'ila tana da yawa Allah ya musu kyautan abubuwa da dama na shari'a amma suka butulce ma Allah yaya ƙarshen al'amarin su ya kasance wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu duk wanda ya canza ni'imar Allah a bayan ni'imar nan ta zo masa yayi watsi da ita fa inna Allaha shadidul iqab to fa lalle Allah mai tsananin ukuba ne wannan tsawatarwa ne ga musulmi wanda yake watsi da shiriyar annabi Muhammad idan Allah ya yi ma wata al'umma kyautan shari'a sai wannan al'umma ta yi watsi da wannan shari'a to tun daga duniya Allah yake mata uku ba. mu haka jama'a mu karbi kyautan Allah idan an ce maka Allah ya ce a yi to ka iya ƙoƙarinka wajen aikatawa Allah ya ce a bari yi iya ƙoƙarinka wajen bari amma fa duka wata al'umman da Allah ya mata kyauta sai ta yi watsi da wannan kyautar na Allah wannan al'umma kafin ma ta mutu Allah zai gana mata azaba wannan gargadi ne gare mu mu mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya faɗa mana a suratu Ibrahim alam tara ila alladhina baddalu alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar جهنم يصلونها فبئس القرار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة ni'matallahi kufra baka ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya basu ba suka kafirce suka butulce Allah ya musu babban kyauta suka yi watsi da wannan kyautan duba sahihul bukhari hadisi na 3977 abdullahi bin abbas ya ce waɗannan mutane hum kufaru ahli makka mutanen makka ake nufi mutanen makka ne fa Allah ya ba su kyautan annabi muhammad amma duk da haka baddalu ni'matallahi kufra su bar fada da manzon Allah ba sai da ya kaura ya bar garin a maimakon su karbi kyautan nan suka dinga fada da annabi Muhammad suka gallaza masa suka kuntata masa suka cutar da shi suka matsa sai da manzon Allah ya bar gari kai karshen ta ma suka shirya yaki da annabi Muhammad shine Allah ya ce wa ahallu qaumahum daral bawa sai suka jefa al'umman su a gidan halaka jahannama wutar jahannama ita ce gidan halaka ya slaunaha wacce za su shiga fa bi isal qarar matabbata ta yi muni ba a faɗa da Allah a ci nasara in gaskiya ta bayyana sai dai ka karɓa in ka ce za ka ja da ita kai ne za ka faɗi sun yi ƙoƙari su hana hasken da annabi ya zo da shi Allah bai yarda ba don haka in Allah ya ba ku wata dama ya ku uwa ku amshe ta nan da nan in kuwa ba ku amshe ta ba sai Allah ya kwace kuma bai sake ba ku har abada suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu istajibu ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله يكرم يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسكي إيماني استجيبوا لله وللرسول كأمس كيران الله كما كأمس كيران منزon الله idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku don annabi baya kira mutane zuwa ga halaka duk abin da manzon Allah ya ce a aikata akwai shirya. a ciki wa'lamu ku sani أن ya يحول بين المرء وقلبه Allah fa yana saka shamaki a tsakanin mutum da zuciyarsa, idan aka kira ka, ka ƙi yarda, to sai Allah ya sa shamaki tsakaninka da zuciyarka, gaba ko kana so ba za ka samu damar yi ba. To da zaran an ce wannan abu yana da kyau yi ƙoƙari ka aikata, in ka ƙi, to Allah zai ma uku ba. wa'alamu annallaha ya haulu bainal mar'i wa ku sani Allah yana saka shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilaihi tusharun kuma lallefa fa gare shi ake tara ku wattaku fitnatan la da alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye wata fitina ya ku musulmai idan aka ce annabi ya ce ayi ko ya ce a bari sai kuka ki aikatawa ko kuka ki bari to fitina za ta zo jazama don duk wanda ya watsi da shiriyar Allah sai Allah ya jarabce shi ku lura da halin da jama'a suka shiga saboda watsi da sunnar annabi Muhammad duk sa'ilin da Allah ya yi umarni mutane suka ki ɗauka to akwai fitinar da za ta biyo bayan wannan ya ce wata fitnatan ku kiyaye wata fitina fa wacce za ta zo in wannan fitina ta tashi zuwa la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba wai waɗanda suka yi zalunci ne a cikin ku kawai fitina za ta same su ba fitinan nan in ta tashi zuwa tana game al'umma ne da mai laifi da mara laifi don haka ashe wajibi ne mu farka mu riƙe addinin nan da kyau al-mutarrif bin abdullah bin shakhir yana cikin tabi'ai shine malamai suke faɗa dogaro da hadisin manzon Allah al-khati'atu idza khufiyat lan tadurra illa fa’iruha. shi zunubi idan aka buya aka yi shi to mai yinsa ne kadai yake cutar da kansa amma idan aka fito karar ana zunubi a fili to baki ɗaya al'ummar Allah yake kama su da laifi a fito ana saɓa ma Allah a fili kuna zaune kuna ganin ba ku da laifi ai ba ku kuke yi ba to idan bala'i ya tashi sauka fitinar Allah in ta tashi zuwa ba waɗannan masu saba ma Allah kaɗai take sauka a kansu ba tana gamewa da su da ku ɗin da kuke zaune da su tare a gari guda in ji annabi Muhammad kuma Allah ya jarabci sahabbai ka duba littafin al'imam Ahmad al-Musnad hadisi ya inganta a mujallar na uku shafi na ɗaya al-Mutarrib bin Abdullah bin shakir wannan tabi'i wata rana ya tambayi az-zubair bin al-awwam daga cikin manyan sahabban annabi muhammad az-zubair bin al-awwam yana cikin mutane goma da annabi ya musu albishir da shiga aljanna <laughs> wannan abu ya uku al-mutarrib bin abdullah bin ya ce masa ya aba abdullah don ya ya'tumul khalifa hatta kutila. a lokacin da 'yan tawaye suka zo garin madina suka yi ta ƙoƙari sai sun kashe na usman buku tashi a tsaye ku sauran sahabbai kun yaƙi waɗannan mutanen ba har aka kai ga lokacin da aka kashe sayiduna usman bayan kashe sayyidina Usman sannan kuka ankara sun maji itum na bidamihi yanzu daga baya kun taho kuna neman sai an biya jinin sayyidina Usman waɗannan da suka kashe shi sai an musu uquba to ina aka ina aka samu wannan hujja ya aka yi kuka kyale tun farko ma har aka kashe sayyidina usman sai az-zubair bin al-awwam yake cewa inna qara'ana ala ahdi rasulillah al-mutarrib ina baka labari tun annabi yana dare mun karanta wannan aya ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitinar da ba ta shafan azzalumai su kaɗai yace mun karanta wannan aya tun annabi yana da rai a lokacin da ta sauko mun sani wa abi bakare manzon Allah ya bar duniya sayyidina abubakar ya hau shugabanci mun karanta wannan aya wa umara sayyidina umar ya hau shugabanci bayan mutuwan sayyidina abubakar mun karanta wannan aya muna karanta qur'ani kullum daga farkonsa har ƙarshe muna bin wannan aya wa usmanu sayyidina umar ya mutu aka nada sayyidina usman muna karanta wannan aya yace amma ba mu gane ta ba sai yanzu ji az bin Awwa. Mm. yace wallahi ba mu fahimci fassaran wannan ayan a zamanin annabi ba ba mu fahimce shi a zamanin sayyidina abubakar ba ba mu fahimce shi a zamanin sayyidina umar ko zamanin sayyidina usman ba sai da aka kashe sayyidina usman sannan muka gane ah, Ba walam nakun nahsabu na ahluha ba mu san cewa mu ake nufi ba in mun ga masu laifi maza mu kare kada mu kyale in muka kyale fitinan in ta tashi zuwa sai ta hada da mu ba mu gane ba sai da aka kashe sayyidina usman muka gane ashe fitinar ba usman ta sama kadai ba ashe fitinar ta shafi dukkan musulmin duniya ne hatta waka fi eh, na haisu waka har dai fitina ta auku tsakaninmu yanzu gashi yaƙe yaƙe muke ta yi da juna don haka in fitina ta ɗan bullo a gari fasadi ya fara bullowa manyan gari wajibi ne su kau da wannan bala'i in ba su yi ba in fushin Allah ya tashi sauka baya rage wani mutumin da yake cikin wannan gari abinda manzon Allah ya tabbatar mana kenan Allah shi samu gani karanta mana aya ta 212 ta suratul baqara zuyina lil ladina kafaru zuyina lil ladina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب آية تدريبية قوم شابية سورة البقرة الله يتي زين للذين كفروا الحياة الدنيا an ƙawatar makafirai rayuwa ta duniya an ƙawatar musu rayuwa ta duniya don haka kafirai suna sha'awata. ba a ce masu imani ba kafirai an ƙawatar musu rayuwa ta duniya wa yasharuna min alladhina amanu kuma suna izgili suna yin ba'a suna rena masu imani sai Allah ya ce walladhina taqaw fawqahum yawmal qiyamah amma waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suna sama da kafirai a ranar tashin kiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya nufi ba tare da lissafi ba don haka ita duniya shi kafiri ita ce a gabansa don haka shi kafiri yana ma iya kashe kansa idan ya rasa duniya don ita duniyar ita ce kadai a gabansa in ka duba labarin da msbn ta bayar a shafin intanet ranar tara ga watan tara shekara ta 2007 suka ce a cikin shekaru goma sha biyar ba a samu shekaran da yara ƙanana suke kashe kawunansu a amurka irin wannan shekaran ba yara ƙanana abin mamaki a amurka ƙasashen kafirai yara ƙanana shekara goma ɗan shekara goma ya kashe kansa a kan duniya ku tabbatar da maganar allah gaskiya ne ɗan shekara goma ya kashe kansa saboda duniya daga shekara goma zuwa shekaru ishirin da hudu ba tsawon shekaru goma sha biyar da suka wuce ba a samu shekarar da yara suka yi kisan kai irin bana ba ba ka samu wannan a ƙasar musulunci ko za ka samu saboda shi musulmi ba duniyar ba ce a gabansa don haka don ya rasa ta baya shiga damuwa amma su kuwa da yake duniya ce a gabansu yara ƙanana ma sun sani har in sun rasa duniyar suke kashe kawunansu don haka hadisin al muslim hadisi na da biyar. annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ajaban li amril mu'min al'amarin mumini yana da ban mamaki in manzon Allah al'amarin mai imani yana da ban mamaki manzon Allah yace inna amrahu kullahu khairun al'amarin mumini baki ɗaya alhairi ne in asabatu barra'u sabara fa kana khairan lahu idan cuta ta samu musulmi sai ya hakuri hakurin da yayi sai ya dada zama alheri gare shi wa in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu in abu mai kyau ya samu mai imani sai ya gode ma Allah godiya sai ta zama alheri gare shi don haka shi kafiri da samu da eh, shi eh, mumini da samu da rashi duka alheri ne gare shi shi kuwa kafiri in ya rasa to fa gani yake ya rasa duniyar gwamma ma ya kashe kansa shi yasa manzon Allah yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya kurkuku ce ga mai imani amma aljanna ce ga kafiri kafiri shine kadai yake saka duniya a gaba mai imani ba shi da wannan siffa hadisin abdullahi bin mas'ud yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhizu bai'a ya ku musulmai kada ku rika gina mansions manyan gidaje me yasa nace kar ku rika gina manya manyan gidaje fatar gabukin duniya saboda kada ma kwaɗayin duniya ya shiga rayukanku ku abin da ake so ku ringa kwaɗayi shine lahira ba duniya ba a dalilin haka yasa aka karhanta musulmi ya saka gini a gabansa gini na ƙasaita akwai ginin da akan ɗauki shekara ashirin ana yinsa kofin haka wannan gini ko kaga mai yinsa babu lahira a gaban shi shekara ashirin ana gini guda gini kuma na duniya akwai malamai da suke cewa ita wannan aya zahiri ta tabbatar mana cewa Allah ya ba mu kafirai duniya ya raba kyautansa gida biyu ya ba ma masu imani lahira kafirai kuma aka ban musu duniya zuyina lilladina kafaru hayatud duniya wa yaskharuna min alladina amanu don haka yasa kafirai suke izgili ga masu imani sai Allah ya ce walladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah domin kiyama ta masu imani ne Allah ka ba mu ita Allah yake cewa innal ladina ajramu kanu min alladina amanu innal ladina ajramu kanu min alladina amanu wa yadhakun lalle wadanda suka yi laifi wato kafirai kanu min alladina amanu yadhakuna sun kasance suna dariyan masu imani ku duba yanda Allah yake siffanta mutanen nan biyu da masu imani da kafirai kafirai suna dariya masu imani ba ku da ci gaban kimiyya ba ku da kaza ba ku da kaza ana ta dariya wa idza marru bihim wa idza marru bihim yataghamazu wa idza marru bihim yataghamazu na in sun wuce su sai a ringa kyaface da ido ana hararan su ana rena da wulakanci ga masu imani me yace a gaba wa idhan kalabu ila ahlihim kalabu fakihi sun kuma gida ga iyalansu suna masu alfahari suna jin suke da duniya wa idza ra'awhum wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun duk inda kafirai suka hangi masu imani sai ce kaga batattu suna ta kashe juna a Iraki da Iran da ina duk inda ka duba suke faɗa da. da juna mai Allah ya ce a gaba wama dai kuma Allah bai sanya kafirai su zama masu tsaron aikin masu imani ba me zai faru a kiyama Allahumma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun to duniya duniya ce ta kafirai fal yawmal ladina amanu min al-kuffari na lahira ko ta masu imani ce Allah ka bamu ita karanta mana aya ta 213 ta suratul baqara kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة متاني سنكسن شيء الأمة ايتي أفرقن دنيا إن شاء الله مدوكي al'umma ɗaya addininsu guda shine addinin musulunci don babansu ɗaya shine annabi adam musulmi ne kuma an ba shi shirya saboda haka duk ‘ya'yan da annabi adam yake haifa dai addininsa suke bi farkon duniya addinin musulunci fa ba asallahu mubashiri mubashirina wa munzirin daga baya ana ta hayayyafa ana samun ɓata gari har dai kuma aƙida ta lalace sai Allah ya dinga turo annabawa mubashiri wa munzirina suna masu albishir wanda ya gyara aƙidarsa ya koma kan aƙidar annabi adam wanda ya bi addinin musulunci zai shiga aljanna wa munzirina annabawa suna ta gargadi wanda ya ki bin addinin musulunci zai tafi wuta wa anzala ma'ahumul kitab kuma Allah ya saukar da littafi tare da kowane annabi wannan shine zahiri na sin Qur'ani dukkan wani annabin da Allah ya turo shi a duniya ya bashi littafi in ji Allah madaukaki wata hujja da aka bayar da ta saba haka duk bata inganta ba wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah ya saukar ma waɗannan annabawa da littafi akan gaskiya li yahkuma bainan nasi fi maktalafu fi saboda wannan littafi yayi hukunci tsakanin mutane game da abin da suka yi sabani akai wa maktalafa fihi kuma sabanin da mutanen ma suka yi ta yi ba su yi ba illa allazina utuhu min ba'd ma ja'atuhumul bayyinat babu waɗanda suka yi wannan saɓani face waɗanda aka ba su littafi ɗin kuma a bayan hujjoji bayyanannu sun je musu bagiyan bainahum saboda hassada da take tsakanin juna shikenan aka fara samun saɓani a tsakanin mutane ashe ba jahilci ba ne asalin saɓani a tsakanin mutane menene son zuciya hassada فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه saboda haka Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani saɓanin da duk aka yi sai Allah ya nuna musu gaskiya idan Allah ya nuna maka gaskiya ba dabarar ka bace Allah ya ce bi iznihi izini ne na Allah kawai Allah ya nufe ka da shari'a ne wallahu yahdi man yasha Allah yana shirya da wanda ya nufi ila siratin mustaqim ga tafarki madaidaici yadda ya faɗa kenan a suratul bayyana wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyana. وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب سوء أن أكباس لتاهي إنهم بسورة ربوبا kiristoci nasara kenan yahudawa ba a samu saɓani su ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina face daga bayan hujja ta je musu kowa yana sane da gaskiya dukkan su sun san gaskiya wa ma umiru illa li abudullah kuma ba umarce su da yin komi ba face abin da kuka sani dai su bauta ma Allah mukhlisina lahu dina su tsarkake masa addini babu shirka hunafa'a su karkato rayuwarsu zuwa ga addinin musulunci wa yuqimu salata su tsaida sallah wa yu'tu zakata su bada zakka wa dalika dinul qayyima wannan shine abin da aka umarce su da shi kuma shine addinin farko shine addinin ƙarshe Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah gafarta mana kuskure da auku Allah ba mu lada abin da muka faɗa daidai za mu tsaya a nan mu amsa tambayoyin insha Allah Allahu akbar a kafin amsa tambayoyi kamar yadda aka saba neman taimako fi sabilla da Allah ya agaji sai su zagaya don an san wannan taimako abu na biyu kuma akwai sanarwa don Allah masu ababen hawa su ji tsoron Allah lokacin da aka tashi su fita a hankali saboda cunkoson jama'a sai mai wannan tambaya yake cewa malam ina son kai mini bayani cewa idan mutum ya kusanci matarsa a lokacin da take da baye take da girki ba idan aka samu ɗa wai wasu suna cewa wannan ɗa da aka samu shege ne malam a yi ƙarin bayani wannan tambaya mun amsa karanta ta gaba tambaya ta biyu malam ni dan makaranta ne na ji kayi bayani akan miƙewa tsaye a gaida mutum bai da kyau to me matsayin idan malamin mu ya shiga aji sai mun miƙe mun gaida shi wannan tambaya ma mun amsa ta ko da shi akwai ƙarin bayani ah, malamai sun yi maganganu akan waɗannan hadisai da suka haramta mutum ya miƙe tsaye don gaida wani kuma hakika barin su hakan shi ya fi dacewa sai dai ah, malamai na cewa idan mutum ya miƙe don zai gaida shi ne ba ya mike don girmama shi ba ta mike saboda ku yi musafaha yana da sauki har ma eh, ibn hajar ya kawo misali da fata wanda al'imamu malik ya bayar mutum ne ya iso gida da ya iso gida sai matar shi ta tashi ta zo ta tare shi har ma ta karbi kayansa take zaunawa sai da ya zauna aka tambaya al'imamu malik shin wannan abin da ta yi ya dace da addini ko kuwa ta saba wa addini sai al'imamu malik yake cewa miƙewa tsaye saboda taron mijinta wannan babu laifi inda laifi yake shine ta ki zama sai ya zauna abin nufi kenan da za ka miƙe saboda ku gaisa da mutum ku yi musafaha wannan babu laifi amma ka miƙe saboda wani ya iso guri ba kuma gaisawa ma za ku yi ba kamar yadda ake kenan a ajiye da shi ya tambaya wannan ba shi da asali kuma bai dace ba ah, mu duba cikin silsilatul ahadith sahiha a mujallar na farko juz'i na biyu shafi na 167 sai ya tambaya sa ta gaba ko da ke bayani ne yake wanda ya ce malam don Allah a taimaka a jawo hankalin mu yan uwa musulmi akan abubuwan da ke faruwa game da gwamnan jihar Neja za ka samu waɗansu waɗansu musulmai suna fatar cewa Allah ya sa an shi wannan kujera a ba arne alhali za ka gansu su arnan suna ta ƙoƙarin zuwa kotu lokacin da ake wannan shari'a amma ba za ka samu musulmi ko ɗaya ba mai halatta kotu da kuma yin addu'a akan wannan matsala to yayi gargadi kuma jama'a sun ce karanta mana na gaba sai mai wannan tambaya yake cewa ya kamata kayi bayani ya ya kamata mutum ya sa riga da wando a musulunci to ka riga ka yi wannan bayani to ita kuma sa hula ba ya ya kamata ta zo a musulunci to jama'a suna yawaita tambaya kan hula hula har ma wasu suna kokarin su nuna cewa bai da asali a musulunci wannan tunani gaskiya kuskure kuskure ne ta fuska biyu na farko dai Allah tabaraka Ala ya ce mana na zinatakum inda kulli masjidin ya ku masu imani ku riki adon ku sa'ilin za ku je kowane masallaci malamai suna cewa Allah ya ce ya ku masu imani ku riki adon ku faɗin haka ya gwada cewa ba tilas bane ka takaita ma rayuwarka akan al'adar wata kabila ma'ana da a ce bin al'adar larabawa ta wajen sutura wajibi ne da Allah maɗaukaki bai ce kowa ya riƙe adonsa a lokacin da zai yi masallaci ba tunda Allah ya bar shi a haka yana nuna cewa sutura ta kowace al'umma babu laifi a karantarwa musulunci sai fa in ta saba ka'idojin da addini ya zana kamar misali an haramta mutum ya sa matsatsen kaya ko an haramta ka yi koyi da sutura wacce ta shahara cewa ta kafirai ce ko an haramta ka rika jan suturan naka ko kuma wanda ya samu launi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana a hadisi ingantacce cewa ba a son musulmi ya sa irinsa matukar ba wata ka'ida aka yi ma sutura ba sutura ka ba ta saba ma shari'ar musulunci domin Allah bai takaita mana cewa dole sai mun ɗauki suturar larabawa mun saka ba sutura ku matukar ado ne a wajen ku to in za ku ce masallaci ku sashi shi in ji Allah madaukaki masu cewa hula ba shi da asali galibi suna ƙoƙarin su tabbatar ne saboda ƙarfafa aƙida ta turawa saboda zuwan turawa a ƙasar nan dai aka fi sanin aka saba da rashin sa hula zuwan turawan nan sai yana nuna maka kenan kana iya ma aje hula don haka zaka karfafa wannan babu laifi dan ka saka coat ka sa jacket ka sa sutura wacce ba a sa mata hula ba ba ne mutum ya sa hula a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma hula ado ne ko ba ado ne. Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riki adonku shin hula ado ne to ta samu aya ma bare hadisin manzon Allah dan me kake wahal da kanka shin hula na da asali ko ba shi da asali yana da kyau mu samu tamamul minna a littafin albani mu ga ƙarin bayanin da ya akai ko almasu'atul fiqhiyya almuyassara a mujalla na farko shafin hudu don haka hula ado ne yana da asali a karantarwa musulunci domin Allah ya ce mu riki ado don kuwa baka sa ba ba a cewa kayi laifi amma wanda ya sa baka da hujjar da zaka ce bai daidai ba Allah sa mu gani sai wannan yake cewa menene hukuncin kabarar da ake yi yayin da ake tafsiri babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata yana cikin sunan tirmizi hadisi na 2180 yana cikin almusnad na imamu Ahmad idan aka faɗi maganar da ta bawa manzon Allah mamaki ko sha'awa manzon Allah yakan ce Allahu akbar a wata riwaya ko manzon Allah yakan ce subhanallah don haka dan mutane sun yi kabbara ba ni ganin sun yi laifi ina ga yafi dai a ce sun yi shewa Allahu akbar gaba sai tambayar su ta gaba yace shin ya halatta idan mutum ya zo masallaci sai ya ga sahu ya cika maimakon ya yi sallah a bayan sahu sai ya je ya daidaita da imam ya yi daidai bai yi daidai ba amma kuma sallarsa ba ta ɓaci dan an saba ka'idar sahu sallah ba ta ɓaci muddin dai ba a yi sahun nan a gaban liman ba a duba sharhul mumti a mujallar na hudu shafin 466 sai mai wannan ya ce malam ya hukuncin kai mace makarantar kwana a wani gari malamai sun tabbatar mana cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun haramta mana mace ta tafi wani wuri ba tare da muharraminta ba ko babu mijinta ba tafiyar nan kowace iri karatu ne tafiya ce haka nan babu muharrami babu miji wannan haramun ne hadisan annabi suna da yawa ka zo fatawar lajnatul da'ima mujallal na 17 shafi na 267 karanta na gaba sai wanda ya ce i traveled to kaduna state for the first time i was lost there when a man who is a christian helped me and lodged me in a guest house in the kaduna south i could not see a single mosque to set my prayer because it was all churches there i said my maghrib and isha prayer right inside the the guest room please my prayer be accepted or is not allowed inshallah his prayer is accepted Say tambayar sa ta please what is the difference and the similar similarities between a kufur and mushrik please can one can one follow a muslim a mushrik in a prayer no he should not uh, follow a mushrik in a prayer and the difference between his belief and uh, a shirk a shirk al kufru is what we call disbelief, to, disbelief, to have a disbelief in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashirk is to associate a partner to him. All of them are not allowed in Islam. Question three I heard from one malan that there is a Nafil prayer called Nafilatul Bailak, that the prayer was recommended Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be performed between Maghrib and Isha prayer and that the reward will be give to one's parents dead or alive and that they shall be forgiven their sin. Please Malan, how truth is it? No, oh, it is not true. This prayer has no place in Islam. Hmm. Sai mai wannan tambaya yake cewa na ji wata mata tana faɗin cewa wasu malamai sun yi bayani akan ilimin tauhidi cewa wai ba a neman ilimin tauhidi yayi yawa saboda idan mutum ya yi zurfi a cikin ilimin tauhidi zai shiga wani hali ya gaskiyar magana take malam wannan magana magana ce ta ƙarya cewa in mutum iliminsa na tauhidi yayi yawa mutumin zai shiga haɗari to ai Allah da kansa ya faɗa mana a Qur'ani شهد الله أنه شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو Allah ya shaida cewa la ilaha illahu babu wani abin bauta sai shi farko Allah ya shaida na biyu wal mala'ika mala'iku sun shaida na uku fa wa ulul ilmi sai masu ilimi ashe babu ma wanda yake da karfin shahada sai mai ilimi duk sa'ilin da kake ilimi kana neman ilimin musulunci imaninka yana daɗa ƙarfi kana daɗa son Allah kana daɗa son manzon Allah sannan mutum ya ce maka wai in kana yin ilimi shine imaninka zai na ƙasa wannan magana shedanci ne ya saba wa ayar Qur'ani karanta tambaya ta gaba sai tambaya ta gaba yace malam don Allah ina tambaya mace ce take da haila shin tana iya ɗauka alkur'ani cikakke domin karantawa galibi masu wannan tambaya sun san muhawarar da aka yi tsakanin malaman sunna akan halaccin ɗaukan qur'ani ga mai haila wannan abu ne wanda yake da kuma kusan kullum ana amsa irin wannan tambaya babu mamaki yayi ne don ya san menene fahimtar mu to mai fahimtar mu ita ce a cikin muhawarar da malamai suka yi mun fi gamsuwa da cewa haila bai hana mace ta karanta littafin Allah a duba majmu'u fatawa a mujallar na 21 shafi na 459 in ka duba zaka ga hujjoji wanda kuma ya rike wata hujja da ta saba wannan ba mu gani yayi laifi ah, Allah madaukake ya datar da mu da sunnar manzonsa. sai tambayarsa ta gaba ya ce malam mutum ne yana zaune sai wani ya zo masa da maganar wani kamar gulma kana iya ce mashi ya canza wata hira koko za ka kyale shi sai ya gama baka labari sai ka ce baka bukatar irin wannan ai ba kana iyawa wajibi ne duk sa'ilin da mu ya kawo gulma ka datse ah, maganarsa ka katse mar hanzari ka duba hasa'idul alsin shafi na 250 babu kyau ka saurare shi bari ma har ka yi naka korafi a kai sai tambayar su na gaba ya ce malam don Allah idan mutane biyu suna magana wani a bayansu a bayansa game da abin da ya aikata mara kyau amma ba su ambaci sunansa ba sun yi laifi? to ai sun san dai da wanda suke yi ko? gulma suke yi sai mai wannan yake cewa assalamu alaikum wa malam da fatan ka sha ruwa lafiya don Allah ya dace mace ta yi tafsiri ga mata a hada mata speaker domin a saurari sautinta a wasu wurare sautinta ma ba haramun bane kuma sauraron wa'azinta ma ba haram bane hadu fatawa lajnat da'ima mujallal na hudu shafin 153 duk da haka ba a san mace ta zama mai daga murya ko mai tausasa murya ko mai jan ra'ayi ta wajen karatunta na'am sai mai wannan tambaya ke cewa malam don Allah ina nema a yi mani fasarar wannan aya ar-rahman alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa mutum ne ya mutu bai girma ba bai girma da mamansa ba shin zai iya shiga aljanna zai iya shiga aljanna ya aikin kwarai wasu hanyoyi ne mutum zai bi ya samu ilimi ta je gaban malami zai gaya masa ga yadda ake sai mai wannan tambaya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya da sauran al'ummar musulmi baki daya Allah ya sa haka amin tambaya ta nan ita ce menene hukuncin mai yin sallar nafila a lokacin sahur a lokacin sallar ba a ranar juma'a a lokacin da ake hudu ba mutum ya yi nafila ya dace da sunnar annabi muhammad idan ana hudu ba ya kamata in ka zo masallaci ba kai tahiyatul masjid ba ka yi ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi ne 466 hadisi ya inganta daga annabi sai tambayarsa ta gaba yace Allah gahar ta malam ni direba ne ina jan motar haya sai na ɗauki bashin kaya aka yi mini gyara kwana biyu kaɗan ba da daɗewa ba sai mai motar ya anshi motarsa shi ni ne zan biya bashin ko mai mota kai ne mai biya sai mai wannan tambaya ta gaba ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce ni ne na ɗauki alƙur'ani daga cikin wani masallaci a wani gari da na zauna ina karanta shi har na wuce da shi wannan alkur'ani alhali a lokacin kuma ni yaro ne karami shin yanzu na samu nawa zan iya mayar da ƙur'ani a wancan masallacin ko kuwa in rike ko in sadaka wajibi ne ya mai da shi masallaci saboda wakaf ne idan ka ga qur'ani a masallaci wakaf ne an yi ne don wanda ya zo gun ya karanta ba ya fita da shi ba bai kamata ka fita da shi ba sai wannan ya ce malam ina da tambaya don Allah malam ina son ka waye mini da kai game da tsuntsuwa shin idan mutum ya rasa ya tsince ta ya kama shin ya hukuncinta idan ya ci bai san mai ita ba mutum ya ci tsuntsu tuntuwa oh, eh, a daidai ne mutum ya samu tuntuwa ya ci in karami ne sai kama kana cewa tuntu ya eh? mutum ya samu tuntuwa tuntuwan nan ya zan karami nan take yana iya cin abinsa idan yana da girma ba zai ci ba sai ya ci giya annan yana cikin fathul bari a mujallar na biyar shafin saba'in da takwas sai an yi cigiya a wannan area idan dai wannan abun za a iya aje shi in ba a ajiye shi kuwa sai ya ci abunsa a nan take